Jami'an tsaron Najeriya sun jima suna shirya wa jama'a kasar cewa sun shirya tsaf ga kare rayuka da dukiyoyin jama'a sai dai har yanzu matsalar a wasu wurare sai kara haɓaka take yi. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya yankin gabashin jihar shine ya jima cikin matsalar kafin ta bazu zuwa wasu yankuna kuma har yanzu batun bai sauya ba kamar yadda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni kuma yanzu mai baiwa gwamnan sokoto shawara na musamman abdullahi muhammad tsamaye yake cewa gaskiya har yanzu suna kai mana hare akwai wanda aka kai wani tsau da ake ce na dan gawo wanda sun kashe wani mai dori wanda aka ce ba alhaji aiwa da surikin shi kuma suka tai da wasu. Na ga yanzu abin da an fata mu jami'an tsaro waɗanda muke da su can su ƙara azama. A nata hauja rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana sane da matsalolin na rashin tsaro shine ma yasa yanzu take bitar da yanayin tsaro don ƙara kimtsawa ga tunkarar lamarin. a cewar kwamishinan 'yan sanda a jihar sokoto muhammad usainu gumel a shugaban 'yan sanda na najeriya igp usman alkali baba a kuma ba da umarni na kowa ya koma huruminsa ya tabbatar da ya inganta tsaro a wannan biki na kirsimeti da yake gabanmu da na sabuwar shekara shi ma an gudanar da shi a kowane yanki zaman lafiya so a kan haka ne na tara shugabannin 'yan sanda wato dpo dpo area commanders da sauran shugabannin uh, unit unit na 'yan sanda don mu tattauna mu shawarta yadda za mu tunkari wannan aiki. Duba da cewa lokacin bukukuwan Kirsimeti na kara matsowa, ya sa na tuntuɓi shugaban ƙungiyar mabiya addinin Kirista mazauna a Sokoto, Rabaran Faza Nuhu Iliya, ko ya suke ganin shirin da 'yan sanda ke yi na ƙara samar da tsaro a lokacin bukukuwan na Kirsimeti? Abin da muke bukata da gare su su ƙara ƙaimi su ƙara kwazo saboda wannan lokaci lokaci ne da mutane kala-kala wanda ba a san ko su waye ba suke suna iya zuwa ko ina so kamar da suka saba suna kokari su jama'an tsaro amma za mu bukaci su kara kokari kamar yadda suke suke wannan na zuwa ne lokacin da iyalan jami'an 'yan sanda da suka rasa rayukansu a bakin aiki ke cewa rayuwa tana musu kunci saboda rashin masu kula da ya musu hidima kamar yadda nafisa muhammad ta bayyana da mu shanusi sha mai gida na sha aka tsara su makami ya tashi daga wuri aiki zai koma gida ha ya kira ni cewa gashi nan zuwa muna na muna jira mun ta kira waya ba samu ba sai gari waye so na muka ja kashe mu je mu duba shi specialist shi na da mai cikawa 2018 eh, to muna nan haka nan dai muna nan da yara amma kuma ba mu samu ba yanzu. A kan lura da hakan ne yasa kungiyar matan jami'an 'yan sanda ta yanke shawarar tallafawa wasu daga cikin matan da suka rasa mazajensu ta hanyar koya musu sana'o'i don samun dogaro da kansu da kuma ba su tallafin abinci. Aisha Muhammad Gomel ita ce shugaban kungiyar a jihar Sokoto. Kamar yadda yanayin security ke tafiya yanzu sanin kowa ne mazajen mu suna cikin hadari. Kowane lokaci aka fita za a dawo yau babu wannan gobe babu wancan. Ana barin mata da yara cikin hadarurruka na rai babu. Aka ga family ga sanan uwa babu ya'ya ba mai taimako. To wannan yasa state government ta taimake mu ta bamu wannan relief materials domin mu ba su ko ba komai su samu su dan yi celebrating Christmas da New Year a cikin kwanciyar hankali. Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da ɗaukar rayukan jama'a da ta tarwatsa garuruwa tare da kawo asarar dukiya mai yawa duk da yake mahukunta na kan ƙoƙari na magance matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.